Bismillahi Rahmanir Rahim. Burin fansa kashi na talatin. Kar ka yi tunanin ba zan dawo ba, ina son Salam kuma ba za ka iya raba wannan soyayyar ba. Gara ka bi ni a hankali. Da ni mutum ce mai mugun naci, ba na buƙatar sanin ko kai waye. Ka bar ni na raɓi Salim don na riƙa ɗebe masa kewar mamansa har zuwa lokacin da zan yi nesa da ku. In kuma ka ƙi, ka haɗa ni da jami'an tsaro, za ka sha mamaki don baka san wace ce ni ba. Tana kaiwa nan a zancenta, ta fice tana yin murmushin mugunta, dan ta hango jikinsa ya yi sanyi. Dama barazana ce kawai amma ba abin da ta isa ta yi, ta fice ta samu Nafef suka wuce. Safi ya zauna da ya dafe kai, yana tariyo ta kamar daga sama ya Salim yana ce masa cikin shugaba. Abba momi ta tafi ka ce ta dawo. sai Safi ya ɗago kai yana yi masa murmushin yaƙi. za ta dawo ka damu kaji je ka wajen inna ta yi maka wanka za mu je masallaci ya tafi da sauri yana jin daɗi ku ya riski kansa da girgiza kai yana mamakin wannan baƙon al'amari na tsakanin salim da yarinyar da bai san ta ba a da ya shiga jerowa akan allah ya shiga su da ita ya raba su lafiya Ina tana isa ta saki ajiyar zuciya ta zauna bisa kushin, ta ido tana mai tariyo irin ƙarfin halin da ta yi iyo. Ta iyo yau, Tana ji a jikinta kamar ta san Saifu duk da bata san sunansa ba, amma ta zaga ne inda waye ta zaga ne inda fuskar fuskarsa, sai kawai ta bar shi ƙila kama ce mata da wani. Haka ta bata lokaci tana tunanin Salim, da yake tana fashin sallah sai bayan isha'i ta miƙe ta shiga toilet ta wanka. Kana ta fito ta gyara jikinta ta dafa indomie ta ci sannan ta kwanta. Karfe tara da rabi Sufyan ya kira ta suka lula hirar masoya. Bayan kwana biyu, Talata, Bina ta waye gari da ƙudurin komawa gidan Saifu. haka nan zuciyar ta kwaɗayata mata son ganin Salam kuma ta ta da Saifan yana sanya ta nishaɗi. Hakan yana tuna mata da ƙarfin hali irin na Mujahid sai ta ji ƙarin ƙarfin gwiwa. Sai yamma ta shirya cikin atamfar riga da zani rafa bata ɗaura ɗankwali ba ta zura dogon hijabi babu wani make up da ta yi banda fauda da man baki da ta shafa sai ta sanya kwali Ta fito ta rufe ɗakinta ta ta wuce Nasfat. Ƙarfe biyar da rabi ya yi mata a ƙofar gidan. ta buga mai gadi ya buɗe mata yana ganin ita ce yayi saurin mayar da kofar zai rufe saboda ya gane ta kuma sai fiya masa gargaɗi a kanta Bina ta kama ƙofar ta tura da ƙarfi har ta kusa buge shi sai ya matsa da sauri yana cewa dan Allah ki rufa min asiri ki tafi na tsira da aikina na labai ya gargaɗe ni kar na sake bari ki shigo Bina ta kutsa kai ta shiga ciki ta wuce ƙofar falo bata tsaya sauraron mai gadi ba ta yi sa'ar ƙofar a buɗe yake sai da ta shiga ciki ta samu babu kowa ta zauna akan kushin ta samu TV yana aiki sai ta ɗau remote ta canza channel ta hakimce ta harɗe ƙafa tamkar gidanta ɓangaren saifa kuwa daga ciki yana shirya salim ya sauya masa yunifom ɗin makaranta mina ta kai ta kai kimanin minti goma a zaune a falo kafin nan saifu ya fito riƙe da hannun salim cike da mamakin ganin ta ya ƙaraso cikin falon salim ya ƙwace daga riƙon da saifu ya yi masa ya ruga wajen ta ya rungume ta yana yi mata oyoyo saifu ya ƙaraso fuska a ɗaure ya zauna a kushin yana kallon ta salim ya ce mum yau za ki tafi da ni kin ƙi dawowa jiya me yasa Baby na ai gashi na dawo, na duba lafiyar ka, ko? Da fatan baka yi wannan kukan naka ba. Salim ya gyaɗa mata kai yana murmushi, sai ya ƙara kulwa yana sauraron shirmansu. Ya gama hasala ya miƙe a fusace. ya shiga bedroom sa ya ɗauko belt. Ya fito ya dawo falon ya isa wajen da take zaune. Ya tsaya mata akai yana nuna ta da belt ɗin. Ke wace irin ya ce? Ba na ce kar ki sake dawowa ba. Me kike nema ne a gurinmu? ki sani ba zan taɓa yarda da ke ba saboda duniyar nan cike yake da mutane marasa gaskiya wanda ke ma kin yi kala da su da haka tashi ki fita ko na miki dukan da sai kin yi jinyar wata guda a asibiti ina ta miƙe ta kama ƙugu tana kallonsa sama da ƙasa sai ta kauda kai gefe zuciyarta yana harbawa da sauri saboda ta ɗan tsorata da shi sai dai ta rage ne ba ta so ya gane haka cikin tsawa ya ce kama hanya ki fita in ba haka ba in miki ɗan banzan duka ya ƙare magana yana ɗaga hannu sama kamar zai zuba mata belt ɗin Mina ta rantsa ido tana jira ya zuba mata, sai ya sauke hannu ya ja da baya. Jin shiru ya sa ta buɗe ido ta ga sai ya naushe tafin hannun damansa yake yi. Bata ce komai ba, ta juya za ta fita. Salim ya bi ta ya kama hijab ɗinta. Mina ta juyo ta bincike hijab ɗin. Ni ba momi ɗinka ba ce, daga yau ka manta da ni. Tana gama faɗar haka ta fice tare da rufe ƙofar da ƙarfi. Tana fita ta yi sa'ar samun mashin, ta hau ya wuce da ita zuciyarta cike da ƙuna. Da na sanin me yasa ta zo gida. Salam kuwa zama ya yi dirshan ya shiga birgima yana tsala ihu. Saif ya ƙara ƙulwa ya zo gun sai kifa masa mari. Daidai lokacin inna ta fito daga kicin ɗin ta so wajen tana faɗar. Subhanallahi me zan gani haka? Haba ɗan nan, me Salim ya yi na duka? Ba ka ganin yaro ne sannan kuma ba laifinsa ba ne? Kuma baka san me Allah yake nufi ba da ya haɗa wannan mata da ɗanka? Duk na ji takaddamar da kuke yi tun nan Kamata ya ka bi shi da lallashi. Ta ƙarin maganar tana ɗaukar Salim ɗin suka wuce ɗakin da take zaune. ta shiga sa da ƙyar ta samu ya shiru ƙarshe barci ya ɗauke sa sai ku shi ma ɗaki ya isa ya dafe kansa hawaye ne ya je yana saukar masa masu zafi da jin ƙunar mutuwar matarsa ya taso masa sai tausayin salim ya kama shi ya ji sam bai kyauta ba da ya buge shi sai dai dole ne ya yi haka don shi ne kaɗai mafita baya ƙaunar sake ganin ta shi ya sanya ya mata haka kuma yana da tabbacin ba za ta sake dawowa ba Mina tana isa gida ta zauna kan kushin ko cire hijab ba ta yi ba don tsananin haushin kan da take ji. Ta lula duniyar tunani wanda ya ɗauke ta tsayin lokaci. Kiran sallar magarbi ne ya dawo da ita, ta miƙe ta rage kayan jikinta da yake tana fashin sallah, sai kawai ta shiga kicin don ta dafa abin da za ta ci. Tun daga ranar ta yi ƙoƙarin yakice Salim a ranta, ta ci gaba da hidimar gabanta. Sai dai lokaci zuwa lokaci yana faɗo mata a rai, ita kanta tana mamakin wannan al'amari akan yadda take jin Salim ɗinta a ranta. Bayan wata guda, Kano. sai alhaji an sallame su gaba ɗaya ba don sun warke ba sai don ganin sun samu sauki warin jikinsu ya ragu sosai ba a ji sai yan mutum ya zauna kusa da su sannan ciwukan su duk sun kame alhaji nasir shi ma barin jikinsa da ya shanye ya fara aiki da shi kuma ya daina zubar da miyau shi yasa likitocin suka ce za su ci gaba da jinya a gida duk bayan wata za a kawo su a duba su haka duk iyalansu suka zo ɗaukar su suka koma gida kowanne suka ware masa ɗakin jinya dawowarsu da mako guda ne suka fara fara raina kansu don har sai da suka kwammace zaman asibiti fiye da gida. bangaren Alhaji Tahir matarsa ta ce ba za ta iya jinyarsa ba da haka sai dai ya sake ta. Da ƙyar shawo kan da ta amince za ta ci gaba da auren amma da sharaɗin sai dai a samu mai kulawa da shi. Dole ya amince ta nemo wani almajiri babba ya soma jinyarsa shi ma duk abin da zai yi masa a wulaƙance. Alhaji Nasir shi ma dai mami ba ta iyawa duk da tana nuna ƙoƙarinta kula da shi ɗin. Hakan ya sa Musti samo wani matashi ya soma kulawa da abban nasu. Shukura kuwa ko sannu ba ta iya ce masa balle ya samu gaisuwa. Ta ware kanta waje guda ko maganar kirki ba ta iyawa sai in ya zama dole. Alhaji Maina kuwa nashi ya fi ƙazanta Dan kirikiri Ummi ta ce ba za ta iya jinyarsa ba. Mujahid dama shi ba ba a zancensa dan tun ya bar gidan ya koma gidansa. Duk safe yake zuwa duba su ya ba su abin da zai bayar ya wuce abinsa. Yana dai gaishe da abban nasu ya yi masa ya jiki. Ummi da kanta ta samu wani dattijo ya soma kulawa da abba Rayuwa dai tuni ta juya masa baya. ga su a raye sai dai kamar sun mutu babu wani amfani da suke wa kansu wanda suke ganin mutuwa ya fi musu akan halin ƙasƙanci da suke ciki dukiyar da suke takama da ita suna kallo ake tanda da ita wanda komai ya soma ƙarewa, ba su da yadda za su yi sun mance cewar ita duniya kurkukun mumuni ce aljanna ce aljanna ce kuma ga kafiri sun samar wa kansu duniya da hannunsu akan turbar saɓan Allah sun guje wa alkhairar lahirarsu wannan shine ake kira da bi babu sun tashi da tarkon da karkon kifi sai dai Allahu gafuru rahim ne har yanzu lokaci bai ƙure musu ba in suna da rabo su tuba duk da akwai tarin haƙoƙin mutane a kansu wanda Allah baya yafe shi har sai tun har sai sun nemi gafarar wanda suka zalunta sai dai kash ba a mai da hannun agogo baya sakamakon wanda suka zalunta ba sa duniyar don haka wata shari'ar sai a lahira Bangaren anti amarya tuni ta fita idda har manema sun fara kawo mata hari. Sai dai ita a bangaren ta ta ajiye aure tukunna gani take yi ma za ta iya kare rayuwarta a haka ba tare da wani mijin ba. Aurenta da Alhaji Maina ya sanya ta ɗauki babban darasi sannan kuma ta ƙara tsorata da al'amarin mutane. Shi yasa ta ɗauki kudurin ko da za ta sake yin aure babu zancen auren mai kuɗi. Burinta ta ta samu mutumin kirki koda da kuwa talaka ne fitik. Kaduna Bina tana gurin aiki wajen uku na rana kiran Sufiyan na shigo wayarta. ta ɗauka da sallama suka gaisa yadda ta ji muryarsa ya tabbatar mata da babu lafiya cikin natsuwa ta tambaye shi dalilin sauyin da ta ji a muryarsa cikin karaya ya ce mubina jikin mama dai har yanzu ya ki daɗi kin san na sanar da ke cewa ba ta da lafiya kwana biyu da suka wuce to yau abin ya yi tsanani yanzu haka ma muna asibiti likita ya duba ta wai appendix yake damunta wanda ya yi girma dole sai an yi mata operation in ba haka ba za mu iya rasa ta subhanallahi Allah ya ba ta lafiya kuna wani asibiti ne Turo Private Hospital da ke nan Barnawa. Ina ganin za mu amsa ta rasfa mu koma na gwamnati don sun caje mu kuɗi mai yawa. Ok har nawa suka ce? Dubu tamanin ne aikin, banda kuma kuɗin gado da sauran ƙananan abubuwa. Aƙalla dubu ɗari zai tafi ko fiye. Ok ka jira ni gani nan zuwa insha Allah. Allah ya ba ta lafiya. Ya amsa da amin kana suka yi sallama. Ina ta sauke ajiyar zuciya ta nemi alfarma wajen oganta akan za ta tafi. Ogan ta amince ta yi godiya kana ta sauya shigarta. Ta cire yunifom ɗin aiki ta sanya wanda ta zo da su a jikinta ta wuce nama. tana zuwa ta kira Sufiyan ya fito ya yi mata jagora suka shiga ciki ba a bar su sun gama ba saboda ba lokacin dubiya ba ne Mina ta ce ya kai ta wajen biyan kuɗi ba musu ya kai ta suka tattauna da mai amsar kuɗin nan take Mina ta ba su ATM ɗinta suka ce da iya adadin kuɗin da suke buƙata na aikin suka kuma ba su receipt kana suka shigar da komai a falla ɗin mama nan da na aka kai shi wajen likita suka soma shirin yi mata aiki a wannan lokacin Mina ta ce za ta tafi suka fito farfajiyar asibitin. Sufiyan ya kasa magana sai jijjiga kai yake yi saboda haliccin Bina ya yi masa yawa. Duk ya da mama ta nuna mata amma bai hana ta taimaka masu ba. Ya ɗauko kai yana kallon ta cikin sanyin murya. Ban san ta ya zan fara gode miki ba. Sai dai na yi miki sai dai na miki fatan samun aljanna maɗaukakiya. Ki yi min komai ba zan taɓa mantawa da haliccin ki ba. Sufiyan ko babu soyayya a tsakaninmu na ɗauki mama tamkar mahaifiya a gare ni. Duk ƙiyayyar take nuna man, na san saɓanin fahimta ne, kuma in sha Allah za ta gane. Ka gode wa Allah domin shi ne mai bayarwa, da haka ya nufa za a samu kuɗin ta hannuna, amma daga gare shi ne. Allah ya miki albarka, ya sa ki gama da duniya lafiya. Ta amsa da amin, kana ya raka ta ta hau fif ta wuce. Tana isa gida wanka ta, sauya kaya zuwa baƙar jallabiya, sai ta gabatar da sallar magarib. Tana zaune aka kira Isha'i ta tashi ta yi, kana ta miƙe bata cire hijab ɗin ba. ta fice don siyan shawarma gidan Saifu. Da ranar da Bina ta tafi sai rasa gane kan Salam, wanda har sai da ya jinyar kwana uku a asibiti, mako guda kenan da aka sallamo su. Yaron ya ki cin abinci sai sun yi da gaske, haka nan ya yi ta kuka na babu gaira babu dalili. Yawan firgici a barci da sambatu, sosai sai Fulahi ya dana na sanin raba Salim da Bina. Duk da yana hango hakan ne mafita amma lamarin ya zo ya kwaɓe farin cikinsu. A yanzu har ya fi yarda da Inna fiye da Saiko, saboda ganin yake ya raba shi da mominsa. A cikin daren Salim ya matsa zai sha askar, dole ya sa Saifu ya fito babu shiri. yace su je tare ya ki zuwa. Sai ya fito shi kaɗai yana tafiya a hanya, yana sauraron wa'azin marigayi Sheikh Jafar Adam. Har ya iso alkali Road, ya fakin mota zai isa wajen, da zai siya askirim ɗin. Yana danne-danne a waya. bai yi ne ba ya ji ya ci karo da mutum ledar shawarmar da ta siya ya faɗi ƙasa har da wayarta wanda ta yi ƙara alamar ta fashe cikin sauri ya tsugunna yana faɗin subhanallahi ya kwaso mata ya miƙe kan ya nan tsaf taraf suka yi suka yi ido huɗu duka sai da gabansu ya faɗi sai fiye da ke kamar bai gane ta ba ya shiga ba ta haƙuri bina ta turnuƙe fuska tana yi masa kallon uku saura kwata ta ce malam da ka adana haƙurinka don wallahi sai ka biya ni wayata ko baka ga ka fasa min sikirin ɗinta ta bane. oke ki faɗi kuɗin wayar sai na biya ki dan na san ba zai gagare ni ba oho wannan kai ta jiyo ni dai a biya ne sai ya ja tsaki ya koma mota bina tana nan tsaye ya je ya ɗauko kuɗi ya dawo ya miƙa mata bandar ɗin 'yan ɗari biyar ga dubu hamsin nan na san kuɗin wayar taki bai kai haka ba sauran sai ki sa kati bina ta sa hannu ta amsa tana juya kuɗin kana ta watsa masa a fuska na fi ƙarfin su ka sai wa salim tsarabar ice cream ka kai masa na san zai ji daɗi in ya samu kyautata Tana gama faɗin haka ta wuce. Saif ya ɗauki kuɗin yana jin ƙuna a zuciyarsa ya bi bayanta ko kafin ya ƙarasa titi ta samu Nafef ta hau. Da sauri Saifu shi ma ya tare Nafef ɗin ya bi bayanta don ya ɗauki alƙawari yau sai ya ga waye ubanta ba zai taɓa ba ƙyale ta ta ci bilis ba. A yadda ta wulaƙanta shi bainar jama'a to lallai shi ma sai ya rama zai ji sanyi. Tana isa ta sauka ta salami mai Nafef ta shiga gida. Lokacin su Saifu sun ƙaraso ya ce wa Minafef ya jira shi sai ya kutsa kai cikin gidan. Ita kuma har ta buɗe ɗaki ta shiga, Saifu ya tambayi mai gadi wacce ta shigo yanzu sai ya nuna masa fat ɗinta. yayi godiya ya wuce ya isa bakin kofar ta ya buga har ta cire hijab ta zauna dirshan kan kafet. Jin an buga kofa ta miƙe ta mayar da hijab ta ce ta buɗe. sa ya sanya ta firgita amma sai ta shanye tsoron tana kallon sa Saifu ya sunkuya ya ajiye mata kuɗin a ƙasa yana cewa in kin so ki zubar a bola ya juya zai tafi ta buɗe murya ka zo ka ɗauki kuɗin ka bana so bai kula ta bi ya fice ya shige nafef suka wuce minti kaɗan ya maida shi inda ya ɗauko shi ya salami nafef ɗin sai ya shiga ya gama siyayyarsa ya dawo ya shiga mota ya wuce yana tunanin yadda zai rama wulaƙancin da ta yi masa ya yi matuƙar murna da sanin inda take zaune dole sai ya hukunta ta zai samu natsuwa Mina ta ɗauki kuɗin ta koma ciki ta zauna da tunanin gobe insha Allah za ta mayar masa da kuɗinsa. Sai ta buɗe shawarmanta, ta so mace tana tunanin jikin mama, ko an gama mata aikin? Da misalin ƙarfe goma da rabi na dare, Sufiyan ya kira ta ya shaida mata an yi aikin an gama lafiya, har an sauya mata ɗaki ma. Zuwa safe suke son ran za ta farka. Mina ta yi mata fatan samun lafiya, suka ɗan taɓa fira suka yi sallama. Washe gari, da misalin karfe goma na safe Bina ta shirya ta tafi wani supermarket ta shiga yi wa Salim sayayya. kama daga kayan sawa, kayan ciye-ciye sai da ta ƙarar da dubu hamsin ɗin da safiya ya bata har da ƙarin dubu uku a sama. Kana ta tare Nafef ta zuba kayan sai ta shiga suka nufi gidan Saifu. Wannan karan mai gadi bai hana ta shiga ba saboda ya san mai gidan baya nan. Mina ta shiga falon da ledar kaya niki-niki da sallama. Ina ta fito daga ɗaki tana amsa mata. Ina ta zauna bisa kujera. Ta gaishe ta Ina ta amsa fuska sake tana cewa sai dai ga shi kin zo mutumin ki baya na ya je makaranta shi ma babansa yana gurin aiki Allah sarki ni ma nayi tunanin ba zan same su ba ga kaya na a baiwar Salim in ya dawo an gode Allah ya saka da alkhairi dama ko ina ta addara Allah ya dawo da ke na ganki mai magana Allah sarki ina jin ki mama akan Salim ne kwanaki saboda rashin kima har kwanciya muka yi a asibiti kwanansa uku aka sallamo yaron yana son ki sosai dan har zuwa yanzu baya shiri da babansa akan yana fushi ya raba ku Nan ta kwashe komai ta faɗa mata, Bina ta jinjina lamarin ta ce, Ayya Salam, ban san haka abin ya zama ba, da ko me baban shi zai yi, sai na zo. Yanzu ma banda akwai sauran lokacin tashin su, da kin jira har ya dawo. Na san in ya ganki zai ji daɗi. Ta masu saurare, a nan za mu dakata. Ni Mawami